بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuka ce gwambawa ɗiban mari ko? muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya haɗa fuskokinmu a ɗaya daga cikin gidajensa a ban ƙasa a wannan dare na juma'a ɗaya ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku muna gode ma Allah wanda cikin rahamarsa da jin kansa da ganin damarsa da zaɓinsa ya sa rayuwar ta iso wannan lokaci ba tare da an yarda musu ko da suke cikin mafarkai da Allah sun rubi jigi ko sun koma ga mahallicin su ya ba wannan dama ba dan muna da fifiko akan uwan uwanmu waɗanda bai ba su wannan dama ba sai dan falala da rahama ta ba muna roƙon shi ya ƙara mana daga sa. muna roƙon shi ya kyautata ƙarshen rayuwarmu ya sanya ranar mu da shi ta zanto rana mafi alkhairi a rayuwar mu akan duka wata rana da muka kafi da ita ya yi masu albarka malami kuma yaya na shugaba malam shek musa adam mai hula ya riga ya yi kusan wasu bayanai da nake ga ya kamata a ce na fara kayi su a wannan wuri babu bukatar da Allah ɗan yi dogon maimaici a cikin abin da kila ya faɗa na shi ɗin ya riga ya gamsar da dukkan abin da ba sai na maimaita shi ba sai dai ba zan gushe ba har sai na yi addu'a ta musamman ga wasu bayi a wannan gari wanda a fita na kafin dawowa Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsu daga wancan lokaci ba ƙara da fuska da su ba insha Allah sai kuma fi jannati wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir mafi girman su baban mu Alhaji ne Haruna dattijan arziki da kuma Alhaji al wanda waɗannan bayan Allah musamman shi da alƙasin ban yi rayuwa ta kusanci da sanayya sosai da shi amma imam ahmad yana cewa Allah ya kansa da rahama ya ce bambancin mu da su ta ce ranar jana'iza to lallai muna roƙo Allah ta'ala ya sa tabbatar da muke da shi da waɗannan bayi Allah ya sa sun fiye da muke tsammanin su na ambata su ne la'alla Allah kawai saboda sanayya ta kusa ba don kesance wasu wanda suka rasu a bayan su ba da haka nake daga mulmiyar addu'a da ta'aziyya ga duk wanda ke cikin wannan gari kuma Allah ya tsara rayuwarsa Allah ta'ala ya gafarta da shi sannan kuma wanda yake da falala ya dace shi ma a faɗi falalan shi a wuri mai falala mun yi rashin uba babban jagora sarkin dutse wanda Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa a jihar Jigawa sai da kasa a garin Abuja sarkin dutse a jihar Jigawa wannan da shi da arziki tabbas yana bin mu ba su sukan addu'o'i ba a wurin tafsiri kaɗai ba a cikin sujudu saboda yayi kuma an gani muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan musulmin da suka rasu kaburburan sai da su don sai ne na aljanna ba rami daga cikin ramuka wuta ba idan za mu tazo Allah mu rufin sarki ya sa mu karshe mai kyau kamar inda malam Musa ya ishara duk da kila bai faɗa da irin bakin da zan faɗa a yanzu ba zuwa na daga jihar Kaduna zuwa ne na zumunci ba na fifiko ba ne zumunci ne kawo da garin inda maganar fifiko ne to da babu bukatar ko cikin kwaryar garin kaduna kila ta fita to amma la'alla wani abun kan sabbaba wani dalilin fata na dukkan abin da zan zo in yi a wannan gari ya zama alheri Allah ka sauƙaƙe min ka bani iko dukkan abin da zan yi ya zama aka tafin haka Allah ka ɗauke tunani na kuma ka ba ni ikon yin shi Allah ka sa ya zanto haɗuwa ce wanda a ƙarshen ta farin ciki da juna za mu yi ma juna fata alkhairi su masu da'awa ƴan uwan juna ne uwa ɗaya ce kawai ba ta haife su ba amma sukan fi uwa ɗaya uba ɗaya ba sha uwa ce ba ce za ka ji suna faɗi wa junansu duk inda kaga wanda ke aikin addini ka ce da shi dan uwansa yana gaishe shi wannan shine abin da ya haɗa mu kuma ina fata Allah ta'ala ya sa mu cin moriya wannan addu'a duniya da lahira watan ramadana yan uwa musulmi ba ne da ke zuwa ya tafi cikin sauri da sauki yau dai har an yi guda ɗaya hmm. Allah subhanahu wa ta'ala yana fifita wasu abubuwa akan wasu bisa falala tasa da ikonsa da hikima a cikin yin haka ya fifita wasu wurare a kansu ya fifita haramin makka akan duk wani wuri wanda ba shi ba a bankasa hatta ibada a kurinsa bai zama ɗaya da inda ba shi ba ya bibita ruwan zamzam akan dukkan sauran kwararru ya bibita dutsen uhudu akan dutsen da ba shi ba kamar haka ya fifita a cikin mutane ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akan dukkan wani manzo da ma annabi gaba daya kamar yadda zaɓi mala'ika jibril ya zanto shi ne fice a cikin mala'iku Allah bai rushe ba har sai da ba lokuta muhimmanci ya fifita wasu daga ciki kuma ya sanya watan Ramadana ya zanto shi ne gaba da duk wanda ba shi ba don haka ya kwa masu albarka wannan damar da Allah ya ba mu zai amshi abinci wannan numfar numfarfashin da muke a cikin wannan wata ku kirga kasuwanci kuke mai kasuwanci kuwa ɗayan biyu ke faruwa da shi ko yi kasuwanci mai riba koyin aka haka haka Allah kai mana tsari amma abin da nake so na ce amfani da lokaci wurin abin da Allah yake so kuma ya zanto duk abin da rami mu kokari da shi don neman yardan Allah babu wani abu da wani zai zo yi a bankasa wanda ba a yi wanda ya fi shi ba babu wannan abu idan ilimi ne magabata sun shuɗe magaje sun tafi idan dukiya ne an yi masu dukiya da tarin haka nan idan matsayi ne da sarauta da iko an yi wanda suka fi to don haka abin da ya fi ni koyi bi riko da abin da zai kai mutumin Shi shine riko da ikhlasin ya zanto muna bauta ma Allah ba ma shirka mu rika shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu yi kirkira a cikin ta wadannan su ne jirgin tsira da duk wanda ya hau bawa ne shi ko ta Allah madaukakin sarki ya karfa magarin sa nono kamar yadda bahaushe ke faɗi a takaice wannan tafsiri da zamu yi alqur'ani ko gini, kuma wata ramadana lokaci ne iyakantacce kowa da irin yadda yake ba wa karatun da yake muhimmanci da irin abin da yake ba da ƙarfi a kansa musamman a tafsirin alkur'ani galibi kamar yadda wanda muke tare da sani so da yawa ni na fi ba da ƙarfi ne akan na farko yin bayani akan muhimmancin ingantacciyar aƙida a rayuwar ɗan adam mutum musulmi saboda ita ce hanyar tsira ita ce kuma mazubin aljanna sannan na biyu fito da darajar mazajen farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don Allah ta'ala ya nuna sai mu cewa idan muka yi imani da irin abin da suka yi imani da shi to mun shirya hmm. kuma su ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bi rubo da shiriyarsu ya ce kar mu zage su Allah ya ce ya yarda da su a cikin su ne akwai surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mamu na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamida suka ce rabbana wa lakal hamd dan haka wannan yana da gaske abin da za mu ba muhimmanci a wannan tafsiri sannan sai na uku shine gyaran zukata da ɗabi'u na al'umma saboda Allah ta'ala ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan tun yana masa a daidai ku har sai da ya hada shi gaba daya ya ce wa in ka kala ala sulhin abu da haka idan babu gyaran dabi'u musamman irin kasar mu yadda muke zama da halayyar mu to lallai gaskiya za mu dade muna kai a wuri daya ba mu je inda ya kamata mu je ba abu na karshe da za mu ba muhimmanci shine muhimmancin haɗin kan al'umma musulmi muhimmancin al'umma musulmi da dauto tsintsiya matsaurin kiɗa saboda dukkan mai kaunar shirya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai zo ya watsa masa mabiya ba ba zai zo ya rarraba su yana ina wa ina ku zo mu ji a'a kowa na ta da shi mai kira ne zuwa ga abu a tunkuli kowa da irin baiwar da Allah ya bashi da irin gudunmuwar da Allah ya bashi kowa ya bada abin da zai iya har a samu a kai ga nasara da wanda shine babban fatan don haka a ƙarshe zan yi addu'a ta musamman wanda da Musa ya riga kanta akanta Shi ne addu'a ga shugabanninmu waɗanda aka zaɓe su tunda ba a daɗe da kammala zaɓe ba ko tsarwa ma ba a yi ba ko wannan abu ne da muke musu fata alkhairi a kai muna roƙon dukkan wanda Allah ya sa yi da fara a zafuka a ko ina yake Allah ta'ala ya masa jagora saboda lalacewar shugabanni musiba ne ga al'umma gyaruwar shugabanni kuma nasara ne ga al'umma baki ɗaya to muna roƙon Allah da bikin sarki ya musu jagoranci a kan nauyin da ya hau kansu kuma Allah ta'ala ya sa su yi abin da ya kamata ya sa su yi barka da fatan dukkaninmu kuma za mu ba da gudunmuwa wurin gina mu baki ɗaya Najeriya ita ce kaɗai kasa ɗaya da muke da ita ba inda za ka fita kaje kai daraja mu ba ka don haka idan ta lalace to dukkanin za ta shafa idan kuma ta yi kyau muna fatan dukkanin mu da mu da mu mu huta da wannan Da haka muna addu'a ta musamman waɗanda Allah madaukakin sarki ya ɗaura musu shugabanci Allah ta'ala ya musu jagoranci Allah ta'ala ya shiga cikin lamarinsu a ƙarshe ina maimaita abin da na faɗa a baya watan ramadana kamar wata za ku biya ƙari. duk abin da aka ce an fara shi shi ya sa al'amarin alkiyama yake da ban so inda Allah ya ce za ka zo to kai shiri ka ta riga ta faru yaushe ne ya za a yi ai wannan ba aikin ka bari an dai sanar da kai zuwa da to za ka tafaru to don haka mu zanto cikin shiri da cikin kirzi da tanaji na faɗa kuma yana ƙara roƙo Allah cikin sarki ya ba ni ikon faɗin abin da yake so kuma ya yarda da shi ko kuma ya sa mu yi tarayya a cikin lada a cikin abin da zan ambata lokaci ya tafi kwarai da gaske da nan tunanin ko da aya ɗaya ne a matsayin buɗe ba amma gaskiya rashin yin ina ji a jikina shine maslaha ya rama haƙura insha Allah ta'ala Allah ya kai mu gobe sai mu cikin aminci tunda da kare zan dogon mata amma dan ya ambaci bai san ta ina ne ke daga ina za mu fara tafsiri ba insha Allah ta'ala za mu fara daga muna cikin suratul baqara ne ma inda na ba to kuma tsarin yanzu duniya har riga an dunkule ta wai globalization ko so duk da muka yi an riga an taskace in muka koma bayan yanzu zai zanto akwai wancan kuma ana maimai sadan haka za mu tashi ne za mu ci gaba da a cikin suratul baqara insha Allah ta'ala aya ta 115 anan za mu tashi tunda wanda muka yi a baya duka an tattace shi kuma yana na aiki don haka insha Allah ta'ala anan za mu dora ina ganin da wanda ya kamata ya ta a nan kare zan to an matsa da yawa sannan lokacin karatu ta ga damina da suke shigowa na yi magana yi shawara da wasu kafin ya shigo sai aka ce mun ai in dai ba ruwa ake zabgawa ba ana karatu na ce ban ba ɗiban ba da kun ji sunan <laughs> tafiya an ce a yi tsakuro an ruwa ce a haɗa sallah wanda to na yarda saboda uzuri ne da suka faɗa na cewa kwanakin iyakantattu ne amma da ya zuwa ya tsananta ina ganin yasiru wala tu'assiru hmm. bashiru wala tunasir mm. haka ne ko yawa shi yakin addini ba a gamawa kowa yana abin da zai iya ne idan an zo iyaka kowa yana yana abin da sha Allah ok to malam na tafi to ban sani ba ai na ganin sai dai ko a bada wata mace ne da dukkan sakonnin da ya kamata ya isar ina ga na isar da su galibin da suke bi na social media su fahimci ban iya dogon karatu wata ita, sai wuri ya kure sai da ta da kura to dan haka nan dai aka taice kafin kila firto malam kamar da na faɗa ina ƙara ja hankalin mu muhimmanci muhimmanta lokacin lokaci shi ne ɗan adam gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da shi ta fannoni daban-daban ta kalla a cikin alƙur'ani ya yi rantsuwa da da dare wallai da ko ina ya yi rantsuwa da da hanzi wa duha yi rantsuwa da farkon yini wal fajr wa layalin ashr Allah ta'ala ya rantsuwa ce wal asr ko wannan rantsuwa wal asr malamai suka ce mafi rinjaye wannan lokacin sallar al'asar ita ake magana wasu na cewa yi ana cewa abin da, ko amma ko dai wanne ne ya isa muhimmanci muhimmanta lokaci dan adam ya gane wannan shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tashi sai ke da shi mu cewa mu iya kokari mu ribaci furuciyar mu kafin su faya suke mu ribaci wadatar mu kafin talaucin mu ribaci abin da ya shafi dama da sarari na lokaci kafin lokacin da shagulgula za su yi ba mutum yawa abubuwan da ke shagaltar da mutum suna da yawa wani ne ga tsohashi bai da komai a gaban shi rashin lafiya ba zai iya zuwa shagaltar da ila za kana ibada mai yawa yanzu sai kaga kaɗan kake Ku ku kaga wanda ya zo ya yi da yawan nan ya ribaci lokacin shi kwarai da gaske duk wanda ka ga ya huta da wuri a rayuwa to bai ba lokaci da wasa haka za ka tara ko a duniyance ko a lahirancen ma duka kuma Allah ta'ala yana so ya ga kokari a duk abin da ta adam zai da ya ce wallazi da jahadu fina da lafiyan da subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin Allah na so ya ga kokari da rashin gajiyawa da jajircewa don wannan shine abin da ya haifar masa habbai Allah ba ya da su kuma amfani da wannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi da muka bayyana wasu daga cikin shi ne ya taimaka ma sahabbai da Allah yana yarda su amfani da kai da dukiyoyin su yasa Allah ta'ala ke magana ce alladhi yuti malahu yatazakka da dukiyar ma ta burge Allah ce khuddin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kaga Allah ta'ala shi yana so ya ga in dukiya Allah ya baka Allah na sai ga taimakon ka na dukiya Ya zama na masallaci Umar bin Khattab radiyallahu anhu da ke tsadar lokacin ko na ya magana a kan kwadaitarwa na infaki ina nufin malamin sa'adar mai kula wanda kaga wannan dama ce da ya kamata ƙara karfafa al'umma a kanta ganin sun yi ne saboda ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna masa habbansa misalin yadda duniya take ya zana musu duniya a matsayin wani zane mai bango guda hudu da sama da ƙasa da gefen hagu da dama ya ce wannan faɗi ya faɗin rayuwar kuke wannan ita ya faɗin rayuwar ta kada sai rinka jan zanen daga layin sama yana yin na ƙasa da wani a gaba har ƙarshe ya ce wannan su ne matsalolin rayuwa kana fita wani wani zai tare ka sannan kake yaro damuwa ka a sai maka keke kai kana da keke ko duk unguwar ko ba mai mota ba Allah ba ka da ciwon kai in kana da aboki ma mai keke za ka ga duka ana sayar maka za ka watsar da sauran abokan ka duka ko ba su masu keke haka za a da an gama sai ka gane kai a sai ka tuwaye shi ne matsala wani daga shi dai ya tuwaye. da ya gama a ce jami'a da an gama jami'a lebo market haka za a yi ka matsalolin rayuwa ke ana nan kuma sai ka da an fara cewa so kake ya gishiri da su idan gidan kabila sai sai ka mai da su gudu kana so ka iya karatu ko ka hangi abin da ke nesa wa wannan da to wannan duk yana da alaka da lokaci me nake so magana a kai shine jurewa kai abin da Allah yake so a lokacin da ya karatu saboda allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zare wadannan layuka ya zo ya yi wani zane dogo daga bangon da ke abu har ya fice karshen nadama yace kun san me wannan suka ce a ce ta burace burace rayuwa ne dan adam akwai buri dan adam yana da buri ne tarin yawan da wallahi ban manta tun ina yaro na taba ganin wani dattijo mai shekaru ya san gaban jin akwai baki guda daya a asibiti a kokin mu ba ta da lafiya mun je gafan roban fitsari bin iya ba fitsari a kwance da kyar da aka yi allura ɗan ji ƙarfin jiki ko sai duka ya dauko kalmar shi yadda ka yana cewa likita ya ce ya ce zo ka sallame ne ta fi gida to sai na ɗauka kasa akwai damuwa ta zama wuri ɗaya musamman ga mutum da yake da cijo kawai da ya koma ya zauna ta ya ce to Allah ka bar lafiya saura kuɗi saura kuɗi abin kuka ne ba wallahi akwai inna fi dalika la'iba akwai abu da akwai da a inda rayuwar ta soke shi yace Allah kuɗi kawai da ban kuɗi kuma masu yawa abin da yake kallo ke gashi duk abin da Allah ta'ala ke faɗa na wa'azi ya je mishi ko Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin ko kuma min du'fin ko haram ma kune kune ga yayin abin Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba Allah ya bace ku daga rauni Shi ne na yarinta jarirantaka mayafi aka sa ba to shi an cika numfashin ta zai dauke ba aka iya sa hannun ka cire ba kana yaro sai dai mutum ya mutu ire ta ibu har ya mutu saboda rauni amma kana ba shi sha biyar sha shidan nan sai ka ji a unguwa na cewa ba ko ni rare sai marare kaga me yake nufi zai ganin kowa da shi. ka bi a hankali haka ka ji mutum na yadda abai cikin yana buɗe kirji ya ɗauka ƙarfin da zai dawo ana cikin tafiya kuma sai ka ga kuma da alamin ba a da kowacin ba a sai rauni ya fara kai da kanka ka san abin da aka ce ka yi da yanzu ba zai yi ba ta amma wa zai to irin wannan yanayin ke sa mutum ya fahimci abin da ya kamata ya yi a rayuwarsa ya gane aro Allah yake bayarwa shi yasa Allah ta alama ce karka zabi zamani dan ni ne zamani baka ga kowa na juyawa ban da ni ba shi kadai ne alhayyul qayyum da ta kudu hutunatun wala na shi ne kadai mai cikakkiyar kamala amma duk wanda ba shi ba so yana kallo idan ilimi ne gaban sa za a tashi wanda ya fi shi ina ma sa. ko in kasuwa ce gaban sa zai ga wanda ba a taɓa lissafi ba sai ka ji shi ke harka ba lokaci ne an baka aure ya rage mai kai da ita ya rage ina kasa ina kai kaza ina kai kaza to shi kenan wani duk abin da aka ce za a tsara kan adam a tambaye shi aka da daga kiyayi wannan abu ka duba a duniya ka gani za ka yi zuwa jami'a ka ga malamin da duk aka fi alfahari da shi a department sun in ka tambaye shi kuma ne ya karo ilimi wahalar da yake sha sai ka tausaya mishi sai ka ga shi ya fi kowa ba ana alfahari da shi har a jami'a amma shi ma sai ka ga yana kashe kanshi da karatu da ya faru ke a gani zai ji sai zai kaza to wannan faɗan adam ne da jiyayye irin da zai tsare ina ga tsarin da za a yi ba mutum a kabari ina ga tsarin da za a yi kuma da Allah ta'ala zai ce wa fituhu innahum mas'ulun ya mutum zai sai ta zaman lafiyan kawai ka tashi kai aiki annabi sallallahu alaihi wa sallam annabin sallallahu alaihi wa sallam abin da ya koyi da mutum an ba shi aljanna an masa buɗi inna fatahna laka fathan mubina yaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika abubuwan da aka jero ɗayan aka yi mana wallahi wani ta yi da gaske ne da kallon jami a ce Allah ya ce ma ka samu tabbaci daga mala'ika da zuri duk duniya da ji cewa an yafe a wani wallahi ce za ku masallaci ne je kofar shago kawai da kwalban mirinda ya ce kai baka ji ayan ba ne eh? ma ga ga alarmomi yanzu sun iya jayayya da ayan banari a kan maka ya kuli sai baka ji ayar ba ne mu ne ba a ai wanda ka ji Allah ya ce ya yarda da shi ta. in kai tunani za ka ga imanin shi ya wuce wargi ne imanin muzakkarin imani da aka ba da kan nan kuma kuma aka faru ba ka tani ya ce tunanin Aisha da Nana Hafsa sun ruwaito hadisai dukkan su sai ta ce yakan yi sallar da na kafarsa ta kumbura sai ta ce har kafanta ta tsage ta tausaya mishi ta ce wuri ba kai aka saukar ma da ayoyin an gafarta maka nan ba ya ce wallahi ne ta ce tuwa kake ta wahal da kanka irin wani. ya ce godiya nake ba zan zama bawa mai godiya ba kafa ta kumbura ta tsage kai ko kafan ka irin fuskar ka saboda tsagon abu ko ba haka ba to ka gani haka abin yake sai na abubakar radiyallahu anhu shi ma an ta mai bisharori irin wannan amma har annabi sallallahu alaihi wasallam ko sheki yace har sai ya haɗu da Allah ya samu nutsuwar hankali sannan zai miƙe ran waɗannan su ne kakannin mu ba su ne iyayen mu su ne abin koyin su ne wanda Allah ya ce yana ka san wanda Allah ya ce yana to ganin shi kadai abin sha'awa to ballantana koyi da shi kamala ce koyi da wanda Allah ya da shi ina nufin muhammad, kamala ce ta rayuwa su ne farasitamol duk wata damuwa ta duniya in ka ji duniya ce ma kunci karanta qur'ani idan ka karanta ba ka gane ba je a karanta ma tarihin sahabi ko wane ne kai random selection kawai sahabbai in dai sahabi ne ya tabbata sahabi ne su dubu ɗari da ɗauriyar nan kawai ka ce a gaya ma tarihin mutum da ya cikin su ala ba za a gama ba har sai ka ji zuciya ta kafin da mata sanu da in dai akwai musulunci a rabu haka sahabbai ke haka Allah ya zai to kaga kuma koyi da su din yana haifar da zaman lafiya a banka shi yasa muka ce zamu ba bayanan su muhimmanci sabbin suna da san juna suna da san zaman lafiya suna da duk abin da Allah ke da ruwa Allah ta'ala ya kama dace ba la so ba na'am yawa ya taimaka ya amshe ni da haka ne ya kwama ta albarka mala ya faɗa magana addu'a kan mu raina addu'a ita ce magana ta kashi addu'a so da ba mu da gatan da yake Allah ba mu da gata la malja la malja minhu illa ilayhi in kana zulubi ce ka ba Allah zai amshe ka in kana ta'a hada da addu'a fa innal hayya la tughna alayhi al bari a abaka littafin daga hannun da sai kai da mushi kakka kakka rubuta ai ta addu'a anan za ka yi wa karo kallon ga kujerar ka nan ya ce na mu to bismillah dakta kai muke ta jira ga yi na ko daga dama kai mana inda ka zauna yawwa da haka kamar da suka faɗa Allah ta malamin ya yi bayani ba dakta kuma doka ji dama mu saurari kalmomi insha Allah wanda muke fatan su amfane mu ba tare da shi sun cutar da shi ba abda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya kai mana karfe tara ne aiko lokaci to insha Allah wani lafi kokari da kiyaye lokacin Allah ya sa Allah ya taimake mu dakta ba mun magana ba a ga sanan dukkan tattaro ma <laughs> yau haƙuri za ka yi ma ka ɗaure بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا wa واستنى بسنته الى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam muna gode Allah subhanahu ta'ala a wannan rana mai albarka a wannan wata mai albarka watan Ramadan wanda yau yau ne ɗaya ga wata ko eh. nan kuma shine majalisi na ɗaya na tafsiri na buɗe wannan tafsiri mai albarka ɗan uwana amini ba wani in za su duka sun yi. mana kai yawa sau da aka ce yaya na haka ne sau da jirgin a duba kwaya da ke ganin da muna ba wannan guri ba a cikin a wannan na umuna hawa'u wanda insha Allah malam shi zai gabatar da tafsiri na tsawon watan Ramadan insha Allah galibi muna rufe tafsiri 20 da amma wannan sai gobe sallar ra'a ba wani ya dai na waje dawo gida kenan da Umar Zariya ba dan waje bane in ka alakantar da shi game da yadda muke mu'amala tare dan cikin gida sannan da yadda Alhaji murana yake da wayo alhaji wani da wayo ne da shi duk wani wanda ne yana da tare da alkhairi daga dai an samu kwantar to Allah da ya mai shi da cikin gida muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi kuma wani abun farin ciki gaskiya duka family na zo na gansu musamman shi babban yayan mu Alhaji Balarabe da safin nan muka yi magana da shi irin tamu irin tamu ne aiko? Yawwa. Yawwa irin tamu ne amma ban san ma yana cikin garin Gombe ba. Ga Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. malam umar tun lokacin da muka yanke shi ne zai gabatar da tafsiri muke ta waya da shi bayan alhaji birane ya tsina gaya ya yi wayon da ya dace yayi kuma haka ya dace har ta so malam umar ta iso wansa fa lawo kairan ya iso dan wani miscommunication da ya samu ta yadda bai dace a ce yau ana buɗe wannan tafsirin kuma ni muna bude na abin nan masu al'afar ba eh hakan bai dace ba amma dai uzuri ne kuma duka ya taso saboda abin ya zo a tattakure duka da shi yanke zuwan malam dai da shirye-shiryen zuwa dai duka a takure muka yi su wanda muna fatan waɗanda suka yi Allah wajen biki ya saka da alkhairi kuma babban uzurin da ya haifar da nasa babban uzurin a guda ɗaya ne kuma ko so shi ne wallahi shi ne shirye-shiryen zabe nan abubuwa na zabe din nan ko mu shirye a can kawai an fara ne da kyau Yawwa amma ka abubuwa da yawa wanda zaɓen nan ya sa ba a tunanin tafsiri yanzu haka gidajen wasu wasu wasu abu na slot a gidajen rediyo wala har yanzu ba a gama biyan su ba wanda da ana kamar sati uku ko wata masu an gama sai su to kuma duka wannan abu da ne duka ya haifar to alhamdulillahi, kira ah, da zan yi shi ne don Allah yadda yau muka gurin a ciki to a yi kokari a yi ta maintaining don Allah musamman matasa matasa kusa ka nesa ta zo mu kusa malam Umar sai dai mu ga sai dai mu ga a social media malam Umar malami ne mai nishadi sosai da sosai sannan har ka awa din nan so muke a tuma ko ina a tuma ko ina yanzu muna da masallaci na sunna masu karfi guda uku a nan kusa daga nan ka karfi malam Kabiru a nan wajen yan manja da yana yi da yamma kana tsallakawa al'amfani muna yi da jiran da zamu ɗanyi adjusting time din ina ga ba ko ne ko aya ga ba ko da ba wani ne da sauran shi ne da zu wani ba ta biyo waye ne ko yawwa insha Allah za mu duba time din ya zama lokacin da ko ni zan fara ya saba da lokacin da malam Umar ko malam Umar sai da dai wani lokaci za a zo a ɗan ga karshen tafsirin wani wanda kai dai malam Umar mun yi wannan magana da kai da zu insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk da cewa duka location din daban-daban ne wanda za ka halarci nan wanda za su halarci su duka da ne wanda suke halartar can dama ba sa zuwa nan wanda suke nan dama ba za su tashi su je tafi amma aiki to ga kuma guri ne gaba daya wallahi suna tana buƙatar nan gabar kaɗan ma mu ƙara samun wani masallaci mai zafi a ɗauko wani koda bai kai umar zafi ba <laughs> Allah ya saka da alkhairi Ƴan uwa da na gani duka ina yau kowa fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa albarka ina muku aljibin cewa wallahi wallahi wallahi za ku ji daɗin karatu wallahi wallahi za a amfana Allah ya mata tobili aboki na yayana ta bangaren kurkura malam Musa Adam mai gola ba zan manta da shi ba tun da tun da ah, ah, muka ah, muka yanke cewa malam Umar ne zai zo wallahi malam baya yanke waya da lokacin da zai haka ni da kira ki waya ya dauka ni kuma waya daga afuga ne ke dauka Eh, eh sai na tafi jana saboda yana da wata matsala amma matsalar su yana da jini in mun fita za ku warware ta ka kalle da waya ya kike kallona to Allah kun ya buga albarka kun kula muku albarka alhaji imran wannan family ɗin, Allah ya albarkaci Allah ya albarkaci wannan family din muna alfahari da shi sosai da sosai kuma an yi aihuwa a family din shi wanda kake sa masa fatan alkhairi wannan muke ta masa fatan alkhairi shine baban mu ba san san da Alhaji Abubakar Haruna ba san san da kwatance da shi zai kare ba wallahi ina ganin dai mu mun kare ba zai taba karewa ba akwai na yi lakta na mata yau kwana hudu to wannan zaɓe zaɓe sai saba mu samu attendance da yawa na matan ma sai nake ta Allah sai yau ban yi tilki ba na zo na yi wa'azi ba jama'a da yawa na san mai wa'azi shi damuwar sai ga wanda zai tilki a kansu sakon sai zai da ko ina jika za ga muna tada hankali kan wannan shawarwari ne ko ba zo ba duniya za ta yi. to eh haruna Allah ya ji kansa idan aka yi wahalar ruwa a gari in na zo gaishe shi in ga an cika sai ya kofa a cike ce na yi ciniki ai na yi ba ba ɗin sa ne na yi ciniki shine mai alkhairi ya ga sa yana bunƙasa shine abin da ake bukata to muna bukata muna addu'a wannan family yadda eh, abin nan eh, family members din suka tashi suke ta kula da abin da aka bar musu turas da aka bari da lagabi da shi bawan Allah ya bari suna ta tsayawa a kansa ya ubangiji Allah ka aikar musu da su ma wanda za su tsaya musu a kansu Allah ka aikar musu da za su kula da wa'annan abubuwan su ma da suke ta abin da rayawa Allah ya zambi ni ganin lokaci ya tafi na zo na ga ɗawainiya da kwamiki suka yi wannan ai wannan wannan ɗawainiya na kafet ba na yanzu ba ne tun lafiya ɗawainiya da suka yi na lafiya ba abin da za mu fara lafiya da mu faɗa mu tsakanin alkhairi da wainiyar lafi ne ta sa na wannan ma ba za a sha wahala a kanta ba don kusan abin da aka yi a wancan shekara sai dai mace Allah ya saka wannan kwamiti da alkhairi kuma ga yanzu ba an zo ana ta ƙara dorawa haka za a yi dai har sai an tafi kabari fatan mu dai Allah ya sa din Allah muke Allah ya sa kuma karɓar ne Allah ya amsa mana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته